daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yammacin yau Alhamis da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu da farko za mu fara da cikakkun labarun duniya sannan shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun na duniya. Labarun duniya mai karantawa sunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin halin musulunci na Iran ya jaddada cewa ƙarfin kariyar Iran abin alfahari ne ga ƙawayenta yayin da makiyanta suke ƙara tsoro. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta jaddada cewa al'ummar Iran ba za ta taɓa amincewa da gudanar da duk wani zaman tattaunawa. ƙarƙashin matsin lamba ba Ƙungiyar Hamas ta yi kira ga ƙungiyoyin duniya da su fitar da matsayinsu a ranakun Juma'a da Asabar da kuma Lahadi don yin watsi da batun neman tilasta wa falastinawa yin gudun hijira daga zirin Gaza. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. jagoran jin halin musulunci na iran ya jaddada cewa karfin kariyar iran abin alfahari ne ga ƙawayenta yayin da makiyanta suke ƙara tsoro jagoran jinin halin musulunci na iran ayatollah said ali hamna'i ya ɗauki wannan batu na kare al'umma da tsaron ƙasa a matsayin muhimmin abu ya kuma ce ƙarfin tsaro da iran take da shi shine abin da ake magana a kai a yau ƙawayen juyin halin musulunci na iran suna alfahari da shi yayin da makiya iran suke ƙara shiga cikin tsoro a ganawarsa da safiyar yau alhamis tare da tawagar malamai ƙwararru da jami'ai na masana'antar tsaron ƙasar iran jagoran juyin halin musulunci ya ɗauki ranar 22 ga watan bahaman a matsayin biki mai girma da tarihi na al'ummar ƙasar. yana mai taya al'umma kan zagayowar wannan rana da take matsayin ranar jin ƙai yana mai nuni da cewa bayan shekaru 46 da samun nasarar juyin jihalin musulunci al'ummar iran suna gudanar da bukukuwan zagayowar ranar ta samun yancin da nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasarsu shugaban ƙasar iran ya jaddada cewa ba su neman yin yaƙi amma za su yi ba za su yi ƙasa a guya ba wajen fuskantar duk wata barazana shugaban ƙasar iran masa'ud Fasaskiyan ya jaddada cewa iran ba za ta taɓa miƙa kai ga duk wata barazana ba kuma ba za ta ja da baya ba wajen fuskantar matsin lamba yana mai jaddada cewa ƙasarsa ba ta neman yaƙi da wata ƙasa sai dai tana ƙoƙarin ƙarfafa dangantakar abokantaka da ƙasashen makwabta shugaban ƙasar ya bayyana haka ne a yayin ziyarar da ya kai lardin bushahar inda ya gana da al'umma tare da jinjinawa ɗaukacin al'umma da kuma jinjinawa shahidai musamman shahidan wannan lardi a daidai lokacin da ake cika shekaru 46 da samun nasarar jin halin musulunci yana mai jaddada aniyarsa ta bin diddigin matsalolin lardin tare da ministocin da jami'ai da abin ya shafa ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta jaddada cewa al'ummar iran ba za ta taɓa amincewa da gudanar da duk wani zaman tattaunawa ƙarƙashin matsin lamba ba ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta mayar da martani ga yarjejeniyar tsaron kasar amurka ta shugaban kasar donald trump yana mai jaddada cewa tana mai jaddada cewa iran ta yi watsi da duk wata tattaunawa ƙarƙashin matsin lamba tana mai jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran bisa tsarinta na asali a koda yaushe tana goyon bayan samar da hanyoyin diflomasiyya kan batutuwa daban-daban da suka hada da batun shirin makamashin nukiliya kuma tana goyon bayan warware al'amura ta hanyar diflomasiyya ciki har da batun shirin makamashin nukiliyar ƙasarta. sannan ta tabbatar da haka a tsawon shekaru fiye da ashirin na yin riko da warware matsaloli ta hanyar diflomasiya sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar jamhuriyar musulunci ta iran ta fitar ya zo ne a matsayin mai da martani ga yarjejeniyar tsaron ƙasa ta shugaban ƙasar amurka da ta ce a ranar 4 ga watan fabrairun shekara ta 2025 ne shugaban kasar amurka ya rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaron kasa ta shugaban kasa inda ya ba da umarnin sake farfado da manufar mafi girman matsin lamba kan al'ummar iran gwamnatin amurka ta yi kirarin sake farfado da manufar matsin lamba duk da cewa siyasar ta baya na takunkumi kan iran ta daina aiki da shi ba kuma a halin yanzu ta jaddada aniyarta ta ƙara tsananta matakan takunkumi kan iran a wannan lokaci masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Ƙungiyar Hamas ta yi kira ga ƙungiyoyin duniya da su fitar da matsayinsu a ranakun Juma'a da Asabar da kuma Lahadi don yin watsi da batun neman tilasta wa falasinawa yin hijira daga zirin gaza ƙungiyar gwagwarmar musulunci ta hamas ta yi kira ga al'ummar falasinu al'ummar larabawa da al'ummar musulmi da dukkanin yantattun ƙasashe a duk faɗin duniya da su fito domin gudanar da gagarumar zanga-zanga da tarukan goyon baya ga al'ummar falastinu game da haɗin gwiwa a dukkanin birane da wuraren rayuwar wuraren taruwar duniya domin jaddada yin watsi da yin Allah wadai da shirin koran al'ummar Falasɗinu daga ƙasarsu ta gado a cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a jiya laraba ta ce ranakun juma'a asabar da lahadi masu zuwa sun kasance wani yunƙuri na duniya inda ake sa ran za a ji muryoyin masu ƙarfi domin nuna adawa da shirin tilastawa Falasinawa yin gudun hijira. da koransu daga muhallinsu wanda 'yan mamaya da magoya bayansu suke kira a taimaka musu wajen cimma wannan mummunar manufa hamas ta jaddada cewa wannan zanga-zangar suna zuwa ne domin nuna goyon baya ga haƙƙi da al'ummar falasɗinu suke da shi na kare ƙasarsu daga ciki kuwa har da 'yancinsu 'yancin kai haƙƙin tsara makomarsu da kubutar da ƙasarsu daga handamar 'yan mamaya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ‘yan Sudan miliyan talatin ne suke buƙatar agaji kuma lamarin yana ƙara ta'azzara. Mataimakin shugaban ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan, Ed More, Ton Delana, yayi gargadin gargaɗin cewa al'amura a sudan suna ƙara ta'azzara yayin da ake ci gaba da fama da tashe-tashen hankula mutane da dama suna gudun hijira da kuma ƙaruwar matsalolin bukatun jin ƙai tondulana ya yi nuni da cewa akwai matsalolin tsaro a sudan saboda hauhawan farashin kayayyakin bukatu saboda rashin zaman lafiya a ƙasar. dangane da yanayin yunwa da aka shelanta a wasu yankunan ƙasar ya yi gargaɗin cewa lamarin ya ƙara ta'azzara saboda faɗan da ake fama da shi a yankunan da suka haɗa da yankunan da rufur da kurdufon da aljazira ya kuma ƙara da cewa ba su samun damar isa ga mutanen da ya kamata su kai musu agajin jin ƙai da neman inganta rayuwarsu saboda matsalolin yaƙi ƙarshen labarun duniya kenan. To bayan gama shan labarin duniya yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da shirin kun san shirin mu koyi harshen farisanci ansoshin fikihu da kuma don masu saurare da tarbiyyan iyali da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis goma sha uku ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya yi daidai da goma sha hudu ga watan Sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da 46 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 36 suka gabata a rana irin ta yau marigayi imamu komeni ya fitar da fatawarsa ta hukuncin kisa akan marubucin littafin nan na ayoyin shaidan dan kasar indiya salman rashidi wanda ya yarda daga addinin musulunci ya rubuta wannan littafi mai suna ayoyin shaidan wanda a cikinsa yake tozarta abubuwa masu tsarki da kuma abin girmamawa na al'ummar musulmi wanda suka hada da manzon Allah da alkur'ani mai tsarki salman rashid ya samu taimako da kuma goyon baya daga kasashen yammacin duniya kafin ya rubuta wannan littafi nasa kuma hakan yana daga cikin matakan da kasashen yammaci suke ɗauka domin daƙile tasirin addinin musulunci da yaduwarsa a cikin kasashen su ƙungiyoyin addini da malamai masu yanci a duniya sun goyi bayan fatawar marigayi imam khomeini masu saurari ko kun san cewa shekaru 142 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan fabrairun shekara ta 1883 Richard Wanger masanin adabi kuma marubucin waƙoƙi ɗan ƙasar Jamus ya rasu bayan haihuwarsa da 'yan watanni a cikin shekara ta 1813 mahaifinsa ya rasu ya tashi tun yana matashi yana da matukar son waƙoƙi akan haka tun a shekarun ƙuruciyarsa yake rubutan waƙoƙi akan abubuwa na ɗabi'a da kuma yanayi waƙoƙinsa dai sun samu karɓuwa matuka a wajen al'ummar ƙasar jamus inda ya kan halarci taruka sannan kuma ya gabatar da rubutattun waƙoƙinsa daga bisani ya karkata zuwa ga lamarin siyasa inda ya koma yana goyon bayan masu ra'ayin sauyi a ƙasar jamus wanda hakan ya bakanta ran mahukuntan ƙasar na lokacin musamman ma yadda ya rika yin amfani da waƙoƙinsa wajen jan hankalin jama'a zuwa ga manufofin juyin johali da kuma sukar gwamnati tare da kare manufofin talakawa da zabarar da su a su tashi su nemi haƙoƙinsu waɗanda aka haramta musu a matsayin matsayinsa na 'yan ƙasa wanda suke da cikakken hanƙi a cikin dukiya da kuma albarkatun ƙasarsu bayan da aka murƙushe masu ra'ayin neman sauyi a ƙasar jamus a cikin shekarun 1850 richard wanga ya gudu daga ƙasar jamus ɗin zuwa wasu ƙasashen turai kuma bai koma ƙasar jamus ba sai bayan shekaru goma sha uku masu wurare ko kusan cewa shekaru 807 da suka gabata a rana irin ta yau ibn yunus masanin shari'a kuma likita kuma masanin lissafi ya rasu ya karance ilmomi na gama gari na zamaninsa da farko dai ya fara karatu ne a wajen mahaifinsa sannan kuma ya karance wasu ilmomi a wajen wasu manyan malamai na lokacin ibn yunus ya kasance kwararre a fannonin adabi da balaga fikihu da dai sauran fannoni na ilimin addinin musulunci wanda kuma a zamaninsa ake kallonsa a matsayin babban masani kuma har yanzu ana lissafa shi a cikin manyan malamai na addini a tsawon tarihin musulunci bayan kammala karatunsa a mataki na sharar fage da kuma bangaren karatu mai zurfi wannan malamin fikihu ya koyar da wasu abubuwa da suka shafi ilimi a makarantu daban-daban na birnin alkahira sannan kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa baya ga ilimin fikihu ya karanci ilmomin likitanci da lissafi sannan kuma ya kasance kwararre a fannin adabi da rubutun baitukan waƙoƙi ibn yunus ya bar ayyuka masu tarin yawa waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa daga ciki har da rubuta littafai ɗaya daga cikin littafansa mafi shahara dai shine littafin nan na al-asrar as-sultaniya wanda ya rubuta akan ilimin taurari. masu saurare ko kun san cewa shekaru 122 da suka gabata a rana irin ta yau 13 ga watan fabrairun shekara ta 1903 aka haifi george simon fitaccen marubuci dan kasar faransa a birnin lake na kasar belgium ya fara aikinsa a bangaren adabi a matsayin dan jarida a birnin lake simon ya shafe shekaru a kasar amurka sannan kuma ya zauna a faransa ya kuma fara rubuta shahararren tafansa masu bincike akan abin da ake kira da suna waɗannan rubuce-rubuce na sare sun sa george simon ya yi farin jini matuƙa a wurin sauran jama'a musamman ma dai jami'an 'yan sanda da sauran jami'an tsaro masu yaƙi da aikata laifuka wanda ya sa ya samu dukiya da kuma shahara a cikin shekara ta 1931 ya buga littafin labarin mr gallet wanda ya zama littafin almara mafi shahara a duniya a cikin wannan littafin ya yi ƙoƙari wajen bayyana halayya ta gano masu aikata laifuka ta hanyoyi daban-daban wanda kuma duka hakan ya dogara ne a kan ilhamarsa da kuma yin amfani da hankali da salon dabara da wayo fiye da hanyoyi na kimiyya tun daga lokacin ne simon ya buga labaransa a jire ciki har da canal house da kuma visitors in the house sannan kuma shaharar littafinsa na the grand shutters sannan kuma ya rubuta wasu dama a ɓangare daban-daban wanda yawan so ya kai littafi 150 baya ga abubuwa masu ban sha'awa labaran simon suna da tushe bisa ga ingantaccen bincike na tunani kuma ana ɗaukar su a matsayin ayyukan rubuce-rubuce waɗanda aka fi karantawa a duniya tsakanin mutane masu sha'awar karanta ƙagaggun labarai waɗanda kuma an fassara su zuwa yawancin manyan harsuna sannan kuma yawancinsu an mayar da su a cikin fina-finai na sinima da kuma fina-finai na talabijin george simon ya mutu a shekarar 1988 yana da shekaru 66 a duniya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da biyar da Allah ubangiji a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa Muhammad tare da wani mutum sun tattauna dangane da wasu mashahuran mutane da aka yi a Iran waɗanda suka rubuta littafan waƙoƙi da kuma littafai na ilimi waɗanda ba a gushe ana amfani da su ba tun sama da shekaru dubu da suka gabata wani kuma Muhammad a matsayinsa na ɗalibi da ya zo Iran domin sanin al'adun iraniyawa bai gushe yana bincike dangane da irin waɗannan abubuwa ba domin ƙara faɗaɗa iliminsa a kan duk wasu lamura da suka shafi ilmomi dangane da iran da dalla ubangiji za a ji mu a cikin wannan tattaunawa tsakanin muhammad da wannan mutum amma kafin a ji yadda ta kaya tsakaninsu sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar ببخشید یه حکوری آقا معلمی اسم سونا خیابان تیتی چیست؟ menene خیام خیام همان ونچن شاعر موکی شاعران موقع دانشمند مسنی دانشمندان مسنا بسیار da yawa. Ma'aruf Sananne She'er Waƙa Ketobe شعر littafin waƙa U dorad. Shi yana da shi در ضمن da hakan کتاب شعر معروفی لتایفن واقا سنننی تاقیم قانون وتا محاسبه لسافی چگونه یا یا خیلی سوسای تقریبا کسان هزار دبو. سال شکر قبل کافین او نوشت شی یا بوتا. چه جالب رو بزرگ بابا بزرگی گرما حافظ حافظ سعدی سعدی فردوسی فردوسی مولوی مولوی سو سو ایرانی ne. همه مردم دکان مسانی دنیا دنیا آنها میشناسند su sun san su. Kodam. Wani? Ibn Sina. Ibn Sina. Khwarazmi. Khwarazmi. Razi. Razi, dukkaninsu masana ne Iraniyawa. Khoshhal. Mai farin ciki. Man درس می ni ina karanta darasi. Man zendegi mikonam. Ni ina rayuwa. Keshwar. Ƙasa. Motemadin. Wadda ta ci gaba. kuma da labarin da aka ji waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokin tafiyarsa kamar yadda muka ambata cewa yana son tafiya zuwa dandalin Imam Khomeini zai kuma yi tafiyan ne a cikin motar bas sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa kamar haka. ببخشید آقا اسم این خیابان چیست؟ یه حقوری مالم یا سونن ونن تیتی خیابان خیام تیتن خیام خیام همان شاعر معروف است خیام شینه ونن موکی سننه؟ بله خیام یک شاعر معروف ایرانی است ای خیام موقع ایرانی و سنن نه کتاب شعر هم دارد یه دل تفیم واقع بله او کتاب شعر معروفی دارد در ضمن خیام یک دانشمند است و تقویم ایرانی را محاسبه کرد ای شی یه نده لطفین واقع سننه حکنن خیام masanin iraniyawa ne wanda kuma yake lissafin kwanan watan iraniyawa In تقویم چگونه wannan kwanan wata ya yake? تقویم ایرانی خیلی دقیق است. خیام تقریبا هزار سال قبل آن kwanan watan Iraniyawa yana da dukka sosai. Kusan Hayyam شکر دوبو دسکاوچه یه چه جالب ایران شاعران و دانشمندان بزرگی دارد اهدک آه تروه ایران نادمان یا مواقع دمسنه بله حافظ سعدی فردوسی و مولوی شاعران ایرانی هستند همه مردم دنیا آنها را می شناسند I e, Hafiz da Sa'adi da Firdausi da Molawi dukkaninsu mawaƙan Iraniyawa ne, dukkanin mutanen duniya sun san su. کدام دانشمندان ایرانی خیلی marufan. waɗanne ne daga cikin masanan Iraniyawa da aka san su sosai? ابن سینا، خارزمی و ابن سینا دا خارزمی دا رازی خوشحالم که در ایران درس میخوانم و اینجا زندگی میکنم ایران یک کشور متمدن است نجردی دا نکه تا درسی ایران کما نکه رایوا انان ایران قصه چی د تا To madalla yanzu kuma ga maimacin wannan tattaunawa a cikin matanin Farisanci kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammadu da kuma abokin tafiyarsa. ببخشید آقا اسم این خیابان چیست؟ خیابان خیام خیام همان شاعر معروف است؟ بله خیام یک شاعر معروف ایرانی است کتاب شعر هم دارد؟ بله او کتاب شعر معروفی دارد در ضمن خیام یک دانشمند است و تقویم ایرانی را محاسبه کرد این تقویم چگونه است؟ تقویم ایرانی خیلی دقیق است خیام تقریبا هزار سال قبل آن را نوشت چه جالب ایران شاعران و دانشمندان بزرگی دارد بله حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی شاعران ایرانی هستند همه مردم دنیا آنها را می شناسند کدام دانشمندان ایرانی خیلی معروفند؟ ابن سینا، خارزمی و رازی خوشحالم که در ایران درس میخوانم و اینجا زندگی میکنم ایران یک کشور متمدن است تو مدلا تو جماعه ما سوراره kamar yadda aka je a cikin wannan tattaunawa wannan mutum da yake tare da muhammadu ya ji daɗin kasancewa tare da shi matuƙa kamar yadda shi ma muhammadu ya ji daɗin kasancewa tare da wannan mutum inda ya samu ƙarin ilimi dangane da mawaƙan iraniyawa da aka yi shekaru dubu da suka gabata da kuma manyan masana waɗanda al'ummar iran da na duniya ba su gushe suna amfana daga ƙoƙarin da suka yi ba to kasantar lokacin da muke da sha kawo ƙarshe dole anan za mu dakata a mako na gaba za a ji mu ɗauke da shugaban shirin a cikin wani darasi amma kafin lokacin a madadin waɗanda suka dafa aka gabatar da shirin ne abdullahi salihu ke muku fata alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba Amsoshin pikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen wasu wasi da hanyar magance shi sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya akwai mutane da yawa da suke rayuwa a birnin khuzistan waɗanda suke kiran kansu da suna sabi'awa kuma suna cewa su mabiyan annabi yahaya alaihi salam ne kuma muna da littattafansu sannan malaman addinai sun tabbatar mana da cewa waɗannan su ne sabi'awan da ake ambata a cikin alkur'ani mai girma muna fatan za ku mana bayani shin waɗannan suna daga cikin ma'abuta littafi ko a'a amsa mazhabar da aka ambata tana matsayin hukuncin ahal kitabi wato ma'abuta littafi tambaya shin da gaske ne abin da ake cewa gidan da kafiri ya gina da hannunsa ya najistu kuma ana iya yin sallah a cikinsa amsa sallah ba ta zama makaruhi a cikin gidan da aka ambata tambaya menene hukuncin yin aiki da yahudawa da sauran mazhabobin kafirai da karɓar lada a wurinsu amsa babu hani gare shi matukar aikin ba na laifi ba ne ko kuma ya saba wa maslahar jama'a ta musulmi da na musulunci tambaya ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar ƙafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar kura daga abubuwa da ba su da tsarki ko kula da najistuwan hannun yaro wanda ko dai in tsarkake ko kuma na nisanta shi daga shafar wasu abubuwa na daban sanin cewa tsarkake abu maras tsarki aiki ne mai matuƙar wahala a gare ni amma a lokaci guda kuma yana da sauƙi gare ni wanke kayan kwanuka da tufafi idan sun yi datti kawai don haka ina roƙo don girman matsayinku mai daraja ku sauƙaƙa mini rayuwata bisa ga shiryarku amsa abu na farko a cikin fasalin tsarki da najasa asalin lamari shine tsarki abu ne na mahangar shari'a mai tsarki matukar bamu da tabbas na najastuwan abu to abubuwa masu tsarki ne a gare mu ko da kuwa mun tsammaci najastuwansu. Na biyu, waɗanda suke da matsananciyar ɗabi'ar damuwa da abu dangane da abin da ya shafi najasa da tsarki, kamar wanda yake yin gaggawar ganin abu ya najastu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni kasansa, ana kiransa a mahangar fikihun musulunci da mai wasu wasi. idan yana da tabbaci mai wasu wasi ne kan najasa to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne a kan mai wasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci akan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasu wasan ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najasar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najasar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko mara tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma Allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka ku gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki abu na shida wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka da gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma yanzu kuma za mu fara bayani ne kan wasu wasi da hanyar magance shi kamar haka tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar ahal kitabi wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne a nan menene matsayinku amsa kasancewarsu najasa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna ɗaukansu a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya ahalin kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewarsu musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalul kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani da gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa najisa amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahal kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka alaihi musalam waɗanda suke da littafi daga cikin littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista latushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahal likitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahal likitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran kanta masu ɗaukan Ali Allah ne ma'ana suna ɗaukar shugaban mumine Ali dan Abi Talib alaihi salam a matsayin abin bauta kuma sun yi imani da addu'a da neman wata bukata a madadin sallah da azumi shin waɗannan mutane najasa ne amsa idan har sun yi imani da cewa shugaban muminai Ali dan Abi Talib alaihi salam abin bauta ne tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukaki to hukuncinsu shine hukuncin sauran waɗanda ba musulmi ba ne kuma ba su daga cikin ahalli kitabi wato ma'abuta littafi ma'ana su najasa ne kuma kafirai tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin mushrikai ba tambaya shin daidai ne a ba da abin da aka yi bakance wa imam Hussaini alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan ali shugaban masu kaɗaita allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a matsayin ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fiqihu ba wato wulayatul faqi don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matukar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a aƙidar su baya wajabta kafirci da zamewarsu na jisa sai dai idan suna furta zagi da wulakanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo dalilan da suka sa sojojin sudan suke samun ci gaba a yakin da suke yi da kuma koma baya daga ɓangaren dakarun kai ɗaukin gaggawa suke samu a tsakiyar sudan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya ƙunsa. cikin gaggawa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun rasa kutsa cikakken iko ko shimfiɗa cikakken ikonsu a yankunan da suke rike da ko suke ɗauke da mayakansu a tsakiyar sudan bayan da suka faɗaɗa samuwarsu daga tsakiyar birnin hartun zuwa wajen birnin damazin da ke da tazarar kilomita 600 a kudu da kuma daga kudu maso gabas zuwa wajen birnin abu raham da ke kan iyakokin jihar Gadafir a gabashin Sudan. Watsuwar dakarun kai ɗaukin gaggawa bai takaita da kudanci da tsakiyar ƙasar ba, sai dai ya karu har zuwa gabas zuwa yankin Alfau da ke Gadafir tare da ƙwace garuruwa da dama a can, sai dai waɗannan dakaru da aka jibge a tsakiyar ƙasar sun rasa iko da suke da shi bayan da sojojin Sudan suka yi gaggawar kai hari kan yankunan tare da mamaye su lamarin da ya tilasta tilasta musu komawa kan iyakokin birnin Khartoum fadar mulkin kasar. Kasar Sudan ta tsakiya tana wakiltar zurfin dabarun kasar. kuma ta sha fama da faɗace-faɗace tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wanda mafi girma daga cikinsu ya kasance a garin jabal moya na jihar sinnar kuma ita ce gumurzu mai zafi da aka ɗauki tsawon kwanaki masu yawa ana yi inda sojoji suka yi amfani da jiragen saman yaƙi da jirage marasa matuƙa ciki lamarin da ya janyo shugaban dakarun kai ɗaukin gaggawa muhammad hamdan da kalu hamidati a wata zantawa da jarida ya bayyana cewa gwamnati da take makwabtaka da sudan ita ce ta tarwatsa dakarunsa daga jabal moya amma ba jiragen saman yaƙin sudan ba garin jabal moya wanda ke kewaye da jerin tsaunuka na ƙasar sudan yana da nasaba da tsakiyarsa yamma kudu da gabashi da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kwace iko da shi a watan yulin shekara ta 2024 ta hanyar kai hare-hare a ƙarƙashin jagorancin kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a tsakiyar jihar sinnar laftanar kanar abdulrahman albishi kafin a kashe shi a wani harin jirgin sama sama na sojojin Sudan a garin ba na lahuruyin kusa da Jabal Moya bayan da sojoji suka karba iko da garin Jabal Moya sun samu nasarar rufe layin samar da kayan agaji na dakarun kai ɗaukin gaggawa da ke singa da addinda Abu Hajj da Delnil a wajen Addamazin. Sojojin Sudan sun kaddamar da munanan hare-hare a ta ƙasa inda suka kwato galibin garuruwan jihar Sinnar da suka hada da Singa babban birnin jihar inda suka samu nasarar koran dakarun kai daukin gaggawa tare da kwato mafi garuruwan jihar Sinnar wanda ya dauki tsawon watanni da dama karkashin dakarun kai daukin gaggawa sannan sojoji suka nufi yamma daga sanar da birnin singa zuwa masana'antar sukari ta sinar da kuma garuruwan aljazira tun daga wad al-haddad zuwa wad madini akwai dalilai da dama da suka taka muhimmiyar rawa wajen ba da fifiko ga sojojin sudan a yakin da ake gwabzawa a tsakiyar kasar musamman a jihohin sinar da aljazira wanda ya kai ga ja da baya na mayakan dakarun kai daukin gaggawa na sama da kilomita 600 har suka isa kan iyakokin birnin hartun fadar mulkin kasar ƙasar yana daga cikin mafi shahara daga cikin dalilan da suka sanya janyewar dakarun kai ɗaukin gaggawa daga yankunan da suka kwace iko da su su ne kamar haka dalilan da suka taka gagarumar rawa wajen tarwatsa sojojin sudan a arangamar tsakiyar ƙasar musamman jihohin sinar da aljazira sun sanya ala tilas dakarun kai ɗaukin gaggawa janyewa daga mafi kilomita 600 har zuwa kimanin jihar khartoum mafi yawan makamai da sojojin sudan su suke amfani da su wajen yakar 'yan tawaye su ne jiragen sama marasa matuƙa ciki tare da farautar fitattun jagororin dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a tsakiyar sudan musamman kwamandan rundunar kai ɗaukin gaggawa a jihar sinnar laftanar kanar abdulrahman albishi kwamandan rundunar kai daukin gaggawa a jihar aljazira manjo janar abdullah hussein da mahadi rahman jalha fitattun jagororin rundunar rapid support forces da ta dakarun kai daukin gaggawa a jihar aljazira hakanan shigar da wata runduna ta garkuwar sudan ƙarƙashin jagorancin abu akla kikil wanda daga baya ya taɓa riƙe mukamin kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa a jihar aljazira zuwa rundu ya koma zuwa rundunar sojin ƙasar ya zama wani sauyi a yankin da ake yi a tsakiyar ƙasar a cewar masu lura da al'amura da yake tsokaci kan haka abdulmajid abdulhamid mai sharhi kan harkokin siyasa ya shaidawa tashar talabijin ta aljazira net cewa makamai masu inganci da sojoji suka samu a baya-bayan nan waɗanda suka haɗa da da jiragen sama da jirage marasa matuƙa ciki sun taka gagarumar rawa a nasarorin da sojojin suka samu a tsakiyar sudan abdulhamid ya kara da cewa sojojin kasar sun bi dabaru wajen karya karfin dakarun kai daukin gaggawa a tsakiyar kasar sudan tare da killace su ta hanyar da ta dace baya ga sanin da sojoji ke da shi a kasar ya yi nuni da cewa sojojin sudan sun yi amfani da bangaren zamantakewar al'umma a tsakiyar kasar sudan ta hanyar gwagwarmayar jama'a inda suka girke sassa da suka shahara na sojoji wanda wannan wani muhimmin al'amari ne da ke nuna fifikon da suke da shi akan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces Wani mai sharhi kan harkokin siyasa Abu Ubaida Awad ya shaidawa gidan talabijin na Aljazeera ne cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces sun yi wani shiri na janyewa daga tsakiyar Sudan bayan sun sha kashi a babban birnin Jabal Moya. Awad ya ƙara da cewa ya janye daga sun janye daga tsakiyar ƙasar Sudan bayan da suka karɓa iko da yankuna masu yawa sannan ya ajiye makaman sojoji da bindigogi a wasu keɓantattun wurare tare da yi mata ƙawanya a wadda yi nuni da cewa janyewar dakarun kai ɗaukin gaggawa daga tsakiyar ƙasar sudan na da nufin tsara sahunsu domin tunkarar yaƙi na tsawon lokaci musamman bayan rashin samun damar gudanar da tattaunawa a cewarsa baya ga yadda waɗannan sojoji ba su gwammace da sanya yankuna a biranen ƙasar da suka killace ba don kare sojojinsu don haka suka janye a matsayinsu na gudanar da dabarar yaƙi daga tsakiyar sudan babban ci gaban da sojojin ƙasar suka samu a tsakiyar ƙasar sudan ya ba da mamaki har da ta kai ga kwace iko da manyan birane ƙasar fiye da goma a tsakiyar ƙasar sudan wanda suka hada da wad madani singa hasahisa rafa'a umul alkura adinda hajj abdullah da al haushi manjo basam abu satun fitaccen kwamandan rundunar soja a tsakiyar kasar sudan ya shaida wa tashar talabijin ta aljazira ne cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ba su da wata ka'ida ta fada yayin da sojoji suke bin tsarin gwagwarmaya da bin ka'idoji da suka dace da lokaci don haka suka samu nasarar fatattakan yan tawaye daga tsakiyar sudan sabanin haka wata majiyar soji a rundunar rapid support forces wacce ta buƙaci a sake sunanta ta ce dakarunsu sun janye daga tsakiyar sudan kuma yakin da suke yi na sarika nuke ne sannan kuma dakarunsu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen mamaye tsakiyar sudan kuma za su sake gudanar da shiri domin sake mamaye su haka zalika wani dan mai sharhi a harkokin siyasa na kusa da kungiyar rapid support forces ismail abdullah ya shaida wa tashar talabijin ta Aljazeera net cewa dakarun kai daukin gaggawa ba su yi nasara a yakin da suka yi a tsakiyar kasar sudan ba sai dai sun janye daga dukkanin biranen tsakiyar kasar kuma za su tsara sahunsu tare da sake tura mayakansu zuwa tsakiyar kasar ta sudan a lokacin da dakarun kai daukin gaggawa suka mame tsakiyar sudan an fuskanci matsalolin cin zarafi ga fararen hula inda aka kashe mutane da dama musamman a gabashin jihar aljazira da biranen jihar sinnar kuma rahotannin majalisar ɗinkin duniya da kuma tofin allatsi ne daga ƙasashen duniya sun nuna waɗannan laifuka na cin zarafi tauye haƙƙin da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka ɗauki matakin sawa wasu matasa daga tsakiyar su sudan shiga aikin soji ta hanyar tagogogin kungiyoyi da suke goyon bayan su kuma sun taka rawa sosai a faɗan da aka yi a tsakiyar ƙasar tsohon mai magana da yawun ƙungiyar popular resistance ammar hassan ya shaida wa gidan talabijin na aljazeera net cewa shigar 'yan tawayen rapid support forces cikin birnin wadi madini wani babban kwarin gwiwa ne da ya sanya matasa shiga cikin kungiyar popular resistance domin kare kasarsu mutuncin al'ummarsu da dukiyoyinsu amma ya kara da cewa 'yan gwagwarmayan al'umma sun sabi makamai ne domin tallafa wa sojoji musamman matasa da 'yan kasuwa kuma hakan ya zama wani sauyi a tarihin fadace-fadacen tsakiyar kasar ta hanyar tallafa wa sojoji da kuma korar 'yan tawayen dakarun kai daukin gaggawa daga tsakiyar kasar a gefe guda kuma sojoji sun takurawa dakarun kai daukin gaggawa tare da kwato yankunan da suke kusa da birnin hartun fadar mulkin kasar kakakin rundunar sojin sudan Nabil Abdullah ya bayyana cewa sojoji sun kwato yankin Masaudiya da ke jihar Aljazira da ke kusa da babban birnin kasar Hartum, daga hannun dakarun kai daukin gaggawa na Rapid Support Forces birnin almasuduya yana arewacin jihar Aljazira kuma yana da tazarar kilomita hamsin a kudu maso gabashin babban birnin kasar. Sojojin Sudan na ci gaba da samun gagarumar ci gaba ta hanyar karɓa iko da mafi yawan yankunan jihohin Aljazira da birnin Hartum yayin da suka sanar da karɓa iko da birnin Abu Kwata da ke arewa maso yammacin jihar aljazira da yankunan gabashin kogin nilu da kuma unguwar kafuri a birnin khartoum bahari majiyoyin sojoji sun shaidawa gidan talabijin na aljazira cewa farmakin da suke kaiwa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 na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. matasa. sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa wanda muke taɓo matsalolin da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da yake gabansu. Idan kuwa ma sauraro suna a tare da mu muna wato magana ne akan ilimi da kuma rawar da matasa suke takawa a cikinsa. mun ji tabakunan malaman jami'o'i a tarayyar najeriya da kuma jamhuriyar nijar dangane da wannan batu a shirinmu na ƙarshe mun yi hira ne da malam ibro ayuba wanda malami ne a kwalejin ba da horo a kan sha'anin mulki da ke birnin niyami a jamhuriyar nijar to a yau ma dai za mu ci gaba ne a kan wannan batu tare da malaman jami'o'i da kuma manyan makarantu da fatan za kasance tare da mu domin a ji ci gaban shirin. Na duniya zai san falala. Wasu daga cikin matsalolin da ake fuskanta a cikin manyan makarantu da jami'o'i shine ɗaukaka wasu matasan da ba su darajar karatu da basu cancanta ba, saboda kawai mahaifansu suna da mukamai na siyasa ko kuma a gwamnati. Malam Bello Ahmad Abba na kwalejin ba da horo ta jihar Jigawa da ke garin Gumel ya yi mana ƙarin bayani akan haka. Eh gaskiya ne, wannan ma eh, akwai irin ah, wannan matsalar saboda ah, musamman ma irin wannan lokutan na siyasa za ka tarar ah, gwamnati eh, ya zamanto ta yi sake ana wasu abubuwa ba za a yi magana ba saboda kila ce ko 'ya'yan manya ne to akwai wannan to amma shi irin wannan abin da kake faɗa gaskiya a arewa ba zan ce babu ba amma dai da sauki idan ka kwatanta da ah, kudancin ƙasa wanda a can ne yawanci za ka tarar akwai ɗaliban mafi akasarin su amma da malama suna irin kungiya a sirai din nan wato da ake ce cultism da sauransu to a irin wannan yanayi ana tursawa su sawa malamai ta hanyar karfi ko kuma ta hanyar ba su kuɗi domin eh, su ciyar da yara jarba a arewa ma akwai ba za ka kasa samu ba saboda na tuna jami'a lokacin da aka ba kwanta gora rikon kwarya na shugaban jami'a akwai malamai da yawa da ya kora wasu ma shi ne in ka tambaya sai a ce abin ya shafi magudin jaraba to ko da dai ba kudi a karba ba wani lokaci san ra'ayi yana shiga eh, ko yan garanci garin ku ɗaya ko kuma ta ba da wani eh, takarda daga wajen babban mutum wani abu makamancin haka to idan al'umma ta gurɓace musamman ma in ka duba jaridun najeriya yanzu labarin satar kuɗi aiki a ina ne a ina ne ana bincike a ina to amma daga karshe sai ka ga ba a yi kowa komai ba to saboda haka su ma malaman jami'o'i da manyan makarantu ai su ma 'yan najeriya ne saboda haka babu mamaki idan abubuwa suka taɓarɓare suka kai manzalin da eh, ake samun mutum da ci jaraba ba a bashi ya ci saboda haka wannan ba za a iya cewa ba a yi ba tabbas lallai ana yi a wasu makarantu. mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu saka kasala yara. Shi kuwa Malam Ibrahim Khalil bai kore cewa da akwai wannan irin matsala ba. Malamin na Jami'ar Amadu Bello yana ganin cewa wata matsala ce wacce ke da wuya ta abku ko menene dalilinsa ga bayanin da ya mana. Zai yi wahala kwarai saboda yanayin tsarin na da yadda tsarin jami'a din yake yadda tsarin karatu yake a jami'o'i musamman nan tunda ka ga eh, wani abu ne da yake na sakamako da ba mutum ɗaya yake ba ana samu yan abubuwa haka da ba za a rasa ba masu kama da wannan amma dai zai yi wahala gaskiya a jami'a irin wannan abun ya kasance ka ga sakamakon jarabawa idan malami ya yi ba wai shi kaɗai ke da hukunci a kan shi ba zai bayar sauran sannan kuma kila sannan a faculty sannan kuma a ma senate so wannan yana taimakawa wajen rage irin wannan abubuwa a jami'a kuma tunda ba malami ɗaya ne yake ɗaukan duka courses za ga idan wani ya yi ƙoƙari ko ka iya bashi sakamakon da bai cancanta ba a jarabawa za a iya ganewa ta sauran wasu ɗin da ya zauna ya jaraba a kansu misali ko ya ci ne ko bai ci ba za a iya auna da irin wannan tunda malaman da suke a department inda yake karatu ba kai ne kai kaɗai ka san yadda yake ba za ka iya sani sai dai kawai matsalar yanzu da ake fama da ita a jami'o'i yawan ɗalibai ya wuce misalin da hamman alamin zai iya sanin yanayin yadda ɗaliban shi suke kowane za ka ga aji kila ya wuce mutum ɗari da ashirin a maimakon a ce kila talatin ko in ya yawa talatin da biyar a gaba yadda za a yi irin wannan abubuwan mutum ya iya tantance da yanayin ɗalibai ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba shi yake baka duka abin da da baka yi zato ba. Wani batu da ya kunno kai a cikin kwanakin bayanan a tarayyar Najeriya wanda ya shafi ilimi shine abin da ya fito daga gwamnatin tarayya na kokarin tsame hannuwanta daga cikin kula da jami'o'in kasar malam bashir nuhu mabai wanda malami ne a jami'ar umar yar adua ya bayyana tashi mahangar kamar haka ina so ka fahimci cewa ai ina tabbatar maka a yanzu zancen da muke da kai kusan ma kawai gwamnati ta ta tsana nan ta dalili kuwa saboda duk irin abun da ya kamata a tanadar ma jami'o'i su zama su ne jami'o'i za su za su ainihin abubuwan nan guda uku wato ainihin bincike da ainihin shi kanshi ilimi da kuma ainihin wato taimakawa al'umma da ake abinda ake cewa community service duk jami'o'in Najeriya da suke na gwamnatin ne abin ta takaici za ka je ka tarar da cewa suna nan sun lalace gwamnati abin da kawai take yi shi ne ta ɗauko albashi ta ba malamai amma ina tabbatar maka kusan gwamnati ta ta ce da kashi hamsin cikin ɗari da irin gudunmawar da ya kamata ta ba jami'o'i kusa waɗanda jami'o'i kusan a mace suke ƙoƙarin da kurin suke yi suna yunkuri ne domin su da kansu su rayu amma hakikanin gaskiya to gwamnatin tarayyar najeriya ko ma wace irin manufa ce wadda ake ganin cewa wata manufa ce daga ainihin wato asusun lamuni na duniya da kuma bankin duniya suka ƙirƙiro waɗannan abubuwa domin a zo a kawo kuma gwamnati tana ganin su kamar abubuwa ne masu muhimmanci ta ɗauke su da muhimmanci ta rike amma an yi su ne domin a lalata ilimi a Najeriya to hakikanin gaskiya kusan an ci nasara a ainihin bangaren gwamnati an ci nasara wajen wato nuna musu cewa su cire hannunsu daga kashe kuɗi daga jami'ai to wannan kuma kowa ya sani cewa ilimi na jami'a shine ginshikin rayuwa da ci gaban kowace irin al'umma in dai babu ilimin nan na jami'a wanda anan ne za a fito da kere ƙere da sabbin dabaru na tafiyar da rayuwa da bunƙasa tattalin arziki to hakika wani al'umma za ta cikin ci baya ai ko kasashen da suka ci gaba na tabbatar maka cewa ba yadda za a ce gwamnati ta cire hannunta ana ba da taimako ta hanyoyi daban-daban kuma za a inganta ainihin abubuwa da kayan bincike da komai da komai da ya kamata kuma a biya malamai kuɗin da ya dace su ji daɗin aikinsu a kula da su amma akasin haka ke faru a najeriya saboda haka nan shi yasa kake ganin a yanzu idan mutum ya yi digiri a najeriya ita cikin zai je kasar waje ya aiki sai an ƙare musu wata jarabawa a tabbata cikin karatun nan da ya a Najeriya haka yake in aka yi mashi wannan jaraba in ya ci to shi ne sai a ɗauke shi aiki in ko ba haka ba to ba za a bashi wannan aiki abin da ke faruwa kenan saboda nan wannan ba karamin illa ba ce ba ba karamin kuma ba ba ne ba sai ka rasa shin wai menene tunanin gwamnati da irin waɗannan manufofi da ake kawo su daga waje a tilasta cewa gwamnati amfani da su kuma gwamnati nan ta ansa ta ɗauka ta alata yafa ka ce wannan ita ce manufa. ƙara ba da yin domin jin ko kungiyar malaman jami'o'i a najeriya wato asu ta bayyana matsayinta kan wannan shiri na gwamnatin tarayya mutuntubi malam ibrahim khalil na jami'ar ahmadu bello ga abin da ya faɗa mana. Ƙungiyar malaman jami'ai ke na matsayin ta duk da ke ni ba zan yi magana da da yawunsu ba amma dai a tarurruka da yan ƙungiyar suka yi shugabannin suna bayyana matsayin yi da kuma masu mambobin ƙungiyar matsayin su na rashin yadda da wannan mataki na tare. Ina zama wannan ya taimaka ta yadda har yanzu ita gwamnatin ta kasa eh, aiwatar da wannan ko in ce ta ma janye a makon musamman sakamakon sakamakon tattaunawa da ta biyo yajin aikin da aka yi na ƙarshen nan. To ma sauraro za mu dasa aya a nan sai mun sake haduwa da ku a cikin wani shirin wanda za mu ci gaba a kan matsalolin da suka shafi harkar ilimi a tarayyar Najeriya. da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ashe ko kun gani tilas ne ƴaƴan kar su zauna mu gane wajibi ne makaranta gun mu kai musamman yara mu ƙara da yin ba mu ilimi tarbiyyar iyali masaurare barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓan masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan zuwa kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shirin har zuwa sa a wannan rana. A cikin wannan shiri na yau za mu ji ta bakin Madan Sale Zariya ne kan muhimmancin ilimi a fannin tarbiyya. wanda har ila yau shine babban sakataren mu'assasar rasulul azam da ke birnin kano malam ya shirya bismillah أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dangane da mahimmancin ilimi a tarbiyya bari in fara da cewa shi addinin musulunci gudunsa, ya gini ne akan ma'arifa da ilimi wato kan komai na addinin musulunci za a yi sharaɗinsa shine ilmanta don haka nan ilimi yana ɗaya daga cikin al'amuran da suke zarurai wanda wato kowa ya sani a addinin musulunci in ka zo ayoyin alkur'ani za ka ga ta'akidi akan wannan din ayyastawa ya ya'lamuna wal lazina la alamu. wanda suka sani da wanda ba su sani ba za su daidaita kaga ba za su daidaita ba su'alul inkari a cikin alkur'ani mai girma ah, idan ka zo za ka ga 'Yar Allahu lazina amanu kuma lazina wutar ilma ta Allah subhanahu ta'ala yana daukaka wanda aka zo imani ah, daga cikin ku sannan kuma wanda aka baiwa ilimi ma'ana wanda ya sami ilimi to shi kuma nashi ta ne darajoji ne idan aka fahimci cewa talabul ilmi faridatun ala kulli musulmin wa musulma inda yake a ruwa yan uwa sunna ko kuma talabul ilmi faridatun ala kulli musulmin neman ilimi farilla ne kan kowane musulmi namiji da kowane musulma musulma kamar yadda yake a ruwa yan uwa sunna ko kuma neman ilimi farilla ne kan kowane musulmi saboda lafazin musulmi ya kunshi mace da namiji to za a ga a zancen ilimi tabbatacce ne kuma farla ne don haka nan a babin tarbiyya ɗaya daga cikin jigogin abin da ya zama wajibi shine ya zamanto an tarbiyyantar da yaro a addini ya zama haƙƙi ne ma akan iyayensa sai ilmantar da shi karatu da rubutu a cikin ruwaya ne wato haƙƙin ɗa ne akan iyayensa su koyar da shi karatu da rubutu ya yasa aure su yi masa aure to wannan zancen koyar da karatu da rubutu ya buɗe kofa ne ya buɗe ne gaba ɗaya Wannan tun yana ƙarami ya zamanto koyon karatu da koyar rubutu su ne na farko to sannan kuma a kansa ake gina dukkan abin da za a koya to idan muka dawo babun da ya shafi hususiya ah, na tarbiyya ah, za mu tarar da cewa wato tarbiyyar musulunci na yara ya gini ne akan wasu asasai waɗanda suke mahimman gaske sannan kuma wahada ce wadda take tana da tarabufi ma'ana tarbiyya ba wani bangare ban da wani bangare ba ne wani wato bangarori ne wanda suke haduwa gaba dayansu, sai su zamanto sun samar da mutum nagari. idan ka lura za ka tarar da cewa asasin tarbiyyar nan a cikin addini na farko akwai abin da ke share mata fage ya zamanto an tarbiyyantar da yara daga cikin tarbiyyantar da su har da abin da ya shafi zaɓa musu makarantu na farko mai da su nagartattu da ya zama yana da mahimmanci a addini na biyu irin tasirin tarbiyyantar da su da share fage rayuwarsu a san wannan irin tasirin haka tasirin da nagartacce a rayuwar duniya da lahira sannan kuma tun kafin zaɓin tarbiyya ɗaya daga cikin fuskokin da musulunci ya karantar na zaɓin mace ta gari shine samar da 'ya'ya masu kyau wani mutum ya zo ya ce manzan Allah yana son aure sai manzan Allah ya ce masa to ka tabbatar ka zaɓa ma ɗanka uwa ta gari wato kaga tun kafin ma aure da aka zo aka shawarci manzan Allah sai ce a zabar sai kawo zancen samar da ɗa gari a matsayin assassin da za a kalla don a zaɓi matar aure kaga tashin farko kenan to sannan kuma akwai ladubba na musamman in aka samu ciki. Masu raro kadda a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio BOH a ƙarshen Hausa TV a birnin Tehran inda Malam Sada Zariya ya ci gaba da yi mana bayanin muhimmancin ilimi a tarbiyyar. Wata kawo abubuwan da za a ci abubuwan da ba za a ci ba abubuwan da za a kiyaye yawan karatun alkur'ani ga ita mace mai ciki kafin ma a ƙulla maniyan. da zai haifar da daɗin akwai abubuwan da musulunci ya karantar. uwa da uba su kiyaye abin aka karhanta musu abin aka haramta musu abin aka ce su kiyaye lokacin saduwa bayan an zaɓi macen kenan yadda za a zauna da ita musamman akan abin da ya shafi mu'amala ta yau da gobe wanda za ta haifar da samun abin haihuwa to an kalli sauƙin tarbiyya da samar da ɗana gari ta fuskan wayannan mu'amalolin misali akwai wasu halaye da aka ce a mata da miji kar su sadu a wannan halin saboda in aka samu ciki har aka samu ɗa ko ya to zai zama mai hali kaza mai halin son ya zubar da jini ya zama kaza a halin daba da ake ciki yanzu da halin kalare da ake ciki yanzu wanda society za ta zo al'umma za ta zo a cikin al'umma samu wasu yara masu irin wannan hali din to sai ka ga automatically yana tafiya can idan ba a kiyaye tun wannan lokacin ba so idan ka je cikin makarmul akhlaq na tabari zaka samu wasu al'amura akan haka daga cikin wasiyoyin da manzon Allah yi wa imamu ali a lokacin da ya haifar da ya auren masa da yarsa fadima ta zahara so da aka samu ciki kuma akwai abin da za a kiyaye na ma'anawiyat na irtibatat misali allamatul hille yana dan shekara goma sha hudu ya zama mushtahidi a ilimi ya bunƙasa a ilimi ta yadda har ya kai haddin ishtihadi wanda kai haddin ishtihadi a duniyar shi'a wani abu ne wanda sai an rayu a cikin bayan an yi karatun mukaddima ta an yi na share fage an zo an yi satso sannan a shiga babin karatun ishtihadi in an samu muwafaka a shekaru goma shekaru sha biyar shekaru kaza mutum ya zama mushtahidi yana bincike na bahasi ma'ana wanda zai ke da kudura da iya fitar da hukunci daga tushensu wato bayan an samu nagartaccen ah, foundation kamar abin da za ka kira an samu firamare na gari an samu sakandare na gari to binciken da zai zo na saman da na saman firamare da sakandare kuma ya gino akan wa'annan asasai masu girma to za ka tarar da cewa allamatul halidik ya zama ma'ujiza a tarihi ya zama mushtahidi yana dan shekara sha hudu shekara sha hudu ana taɗin ka a wancan lokacin shekara ta ɗari bakwai da wani abu bayan hijira ko ta ɗari shida da ƙarshen ɗari shida zuwa farkon ɗari bakwai bayan hijira lokacin allamatul halilik <laughs> aka haife shi a lokacin yana yawa a karnonin tsakiya na musulunci to ba karamin mu'jiza bane ba karamin wato babban al'amari ne ga yanzu an ce alama a cikin shi'awa aka yi shiru ana nufin allamatul hilli ne wato ya dauke sunan alama tare da akwai alamomi kafin shi da bayan shi amma da an ce alama aka yi shiru saboda yanda ra'ayoyin shi suka zamanto masu karfi a babobin fiqihu da babobin da sauran babobin ma'arif na addini ya zamanto ya dauke sunan alama to an ce na dan shekara goma sha hudu shine wasu suka kokari su san sababin haka sai suka tambayi mahaifiyarsa ko kina da wani masaniya saboda sun yi ta bincike akan babi a babobin zahiri babu wani dalili na zahiri wanda zai sa mutum ya zamanto haka na ta yadda har ya fatawa wato aka ko kuma ce ra'ayinsa ya tafi akan sabanin abin da mashhuri ya tafi akan adadin guga nawa za a cire daga rijiya rijiyar da ta mushen gafiya ko mushen bera ya shiga ciki ya gurbata ruwanta aka fitar da wannan mushen to guga nawa za a fitar sai ya zamanta wani fitar da wannan sabon ruwan da zai fito kuma ta tsarkaka adadi kaza mashuri ya tafi akai akan haka ake girma shi kuma sai ya zo ya ce shi a ganinsa wannan hukunci ga adadin ya saba da wannan ya faɗo wani adadi da ba wancan ba sai aka tambaye shi to shi kuma sai aka ga rijiyar gidansu wata rana ta taba kamuwa da irin wannan matsala din saboda ka sai aka ga yana aiki da irin fatawar da mashuri ya tafi akai ba irin ra'ayinsa ba sai aka tambaye shi don menene to kai ga irin fahimtar da kake da ita cewa adadin a guga kaza za a cire ba guga kaza ba kai kuma shi a gidan ku da rijiya ta kamu da irin wannan kai kuma an ga kana aiki da abin da mutanen ku suke aiki sai ce ni ban balaga ba saboda balaga a shi yanci shekara goma sha biyar ne wato shari'a ba ta kai na ba to masu sauraro ga shi dai malamin ya koro bayani dalla-dalla amma a nan za mu sa wakafi cikin wannan shirin da ƙarshe muna yi wa malam sada zaria godiya ta musamman da waɗannan bayanan a maimakon radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran yi alkuni da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu